قال الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره me yasa take iko iko ne haka ne ya na sayyina huwa nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa allah wa dahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa inna sadaqal hadisi وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى العفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين yau juma'a muna da azumi biko, ko eh, biyu ga watan ramadana jiran maza Allah sallallahu alaihi wasallama 1439 wanda ya daidai da 18 ga watan biyar miladiya shekara ta 2018 eh, mai yiwa ku ga kuma a ƙasa loudspeaker mu muna gyara ne akwai gyara da muke so mu yi kuma dare ya ba mu samu muka karisa ba eh, wanda insha Allah muna fata mun yi gyara din a samu dan canji yanzu suna wahalar da mu a yau da kullum to shine muke so mu canje system din mu canja tsarin la'alla mu samu sauki jiya mun sanar cewa waɗanda suke buƙatar su sa 'ya'yansu a makarantunmu na nazari primary secondary school junior da kuma senior cewa cikin wannan wata fom kyauta ne ba sai mutum ya saya ba na yanzu da ake sayarwa dubu biyu da dari biyar mun saka shi dubu ɗaya a wannan wata amma watan ya wuce zai koma yadda yake kamar yadda muke kiran sauran 'yan kasuwa waɗanda su ma suke da abubuwan sayarwa su yi ƙoƙarin su ji tsoron allah su rage farashin a cikin wannan wata don su samu albarkan wannan wata ɗin to wannan shine Eh, mun yi bayani cewa na eh bana ma za mu rage insha Allah za mu rage dubu talatin talatin wadda yake bukata insha Allah a cikin wannan wata din za mu sayar masa a can wurin eh, wannan kenan mun yi maganar ka'ida ta usulul fiqh je mu ambaci ka'ida guda ɗaya wacce ce ba dai mana ka'idan da muka ambata eh التأسيس أولى من التأكيد كوكما التأكيد أولى من التأسيس an kuma san abin da suka kunsa ko ta yau insha Allah daga cikin abubuwan da mai magana a kansu shine annusus almuttafaq alaiha da kuma Anusus almukhtalaf fiha inda ulama akwai nassosi da aka yi tifaki duka an daidaita akan cewa kowanne nassi ne kowanne hujja ne kowanne dalili ne akwai kuma nassosi da aka yi sabani wasu sun dauka dalili ne wasu sun dauka ba dalili bane a wurin in aka ce dalili shine abin da in ka kawo shi ya yi sai zama hujja akan wannan abin da kake magana kai ko kake so ka kare ko kake so ka tabbatar in aka ce ba dalili ba kuma ya nuna kenan ba za a yi amfani da wannan abin da kawo matsayin dalili ba nusus al-muttafaq alaiha guda hudu ne wadda kowane musulmin duniya kowane malami ya yarda da su amma bayan guda hudu din nan an yi sabani a kansu za su iya zama nassi za su iya zama reference za su iya zama hujja za su iya zama document ga mutum guda hudun nan su ne akwai alkitab shine alkur'an littafin Allah idan Allah ya faɗi abu ya zama hujja akan kowa ba wani maganar saɓani an gane sai dai nafsin ya kasu kashi biyu akwai nafsun qat'iyyud dalala akwai nafsun zanniyud dalala kamar yadda na dan yi faɗa da yamma abin da ya haɗa abin da ya faru da ni a cikin jirgi tare da wasu jahilai dan jahilai ne eh, lokacin muna karfe biyar na sudan ba mu tashi ba kuma har an yi sallah asubahi a wurin na yi magana cewa ya kamata na yi magana daga daga cikin kiro din wato ma'aikatan jirgin cewa ya yi magana